الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an wa iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da kaskantar da kanmu da yin addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya sa abubuwa da muke karantawa a Ƙur'ani su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. ya mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama Allah shi sa mu wanye lafiya muna cikin sura ta ashirin da takwas wato suratul ƙasas cikin ikon Allah mun tsaya daidai kan aya ta arba'in za mu tashi kan ta arba'in da ɗaya insha Allah ah, idan ba na kuskure bayo shine darasi na na goma ga wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Za mu tashi da ikon Allah a kan darasi na goma. A gabanin kutsawa ga karatu akwai bukatu da dama da mafiya yawa na ‘yan uwanku ne mata da suka aiko daga jihohi daban-daban mafiya yawan damuwoyinsu shine suna da bukata na mu yi aiki da wannan wata na Ramadana mu taimaka musu da addu'o'i akan Allah ya ba su mazan aure, kuma Allah ya ba su salihan maza. A bil hakika saƙonnin sun ɗan yawa da har akwai babi na tausayawa, a mafiya yawa duk inda saƙonnin ‘yan mata uku ya zo to guda biyu suna neman mazan aure ne, a wacce ta ƙara ta ce Allah ya ba ta mijin aure saliki. wata da ce har yanzu Allah bai kawo ba suna ga ta yin aure ta yi kaza kaza kuma abu ne da Allah bai kawo ba wannan wajibi ne mu taimaka musu da addu'o'i na alkhairi musamman addu'a da aka yi bi zaharil gaibi mutum yayi wa dan uwansa addu'a bai san ma yana masa ba hadisin muslim rahimahullah ke cewa inda ra'asihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi qala lahu al-malak wa laka mithlu zalik mutum ya yi wa dan addu'a da bai ma san shi ba ko bai san yana mar addu'a ɗin ba a wurin kansu akwai mala'ika a koda yaushe kai wa ɗan'uwanka addu'a ko kika yi wa ƴar uwarki addu'a sai mala'ikan ya ce ke ma ina roƙa miki irin wannan abu in kika roƙa mata salihin miji ke ma sai Allah ya roƙa sai mala'ika ya ce ke ma ina roƙa miki idan kika roƙa mata ‘ya'ya masu albarka sai mala'ikan ya ce, ke ma ina roƙa miki ‘ya'ya masu albarka, bi ma'ana dukkan abin da muke roƙa wa ‘yan uwanmu na alkhairi to mala'iku suna kusa da kanmu suna cewa ya Allah ka ba waɗannan bayin da suke wannan addu'a wa ƴan uwansu irin abin da suka roƙa musu na alkhairi. A so da haka wannan wani hanya ne na mutum yayi addu'a wa kansa shine yayi yi wa ɗan uwansa ba tare da ya san yana masa ba. A waɗannan mata da ke da bukatu a ko ina suke muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsu na musulmai ya ba su salihan maza. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauwake musu hanyar samun salihan maza muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kuma albarkaci auren nasu ya kuma ba su zuriya wacce take tayyiba ya kare su daga fitintunun zamani wanda suka bayyana da wanda suka buya na biyu akwai kamar yadda na faɗa a kwanakin ba a kota baiwar Allah mai ƙoƙarin yi wa addini hidima ita ma ta turo bukata na addu'a wanda take da bukata a yi wa mijinta addu'a na alkhairi a kan yana cikin hali na jarrabawa Allah ya kare shi daga mutane waɗanda suke masharranta kuma tana roƙon Allah ya kare masa imaninsa da rayuwarsa da addininsa akwai ababe da yake da shi na bukata a wurin Allah subhanahu Ta'ala, Allah ya zaɓa musu abin da yake mafi alkhairi tana roƙon addu'a wa zuriyarta Allah ya kula mata da wannan zuriya a rayuwarta da a bayan mutuwarta waɗannan duka addu'o'i mu ma muna yi wa kanmu muna roƙon Allah su subhanahu wataala ya ansa mana ni da ku gaba daya waɗanda suke kuma maza suke sauraro na kura ta kafofin watsa labarai yana da kyau a gane cewa yin aure a rayuwa ba ana yin aure ne kaɗai wai saboda bukatuwar yin aure na halittar namiji zuwa ga mace ba manufofi da dama na iya sa namiji ya aure daga ciki akwai manufa na tausayi hadisi a bukhari ya ce man la yarham la yurham dukkan wani wanda bai da jinkai shi ma Allah subhanahu wata'ala ba zai yi jinkansa ba da wannan malamai ke cewa yin aure daga cikin aure da yake da falala shine mutum ya yi auren mace don tausayinta mai iya yiwa mahaifinta ya raye mai iya yiwa mahaifin yana raye amma bayi da karfi bari ya kokarin aurenta don ya ɗauke hidimar ya dawo kansa mai iya yiwa mahaifin yana da karfi amma mutumin kirki ne tunda yana da manufa ta alkhairi ga al'umma bari na auri yarsa dan na hada zuriya da shi kuma in taimaka wa zuriya ta ta bangaren da Allah ya bani ikon taimakawa waɗannan sune irin manufofi da yake sa a ƙara aure ko a yi aure ba wai sai kawai manufa ta halitta ba wanda yau yayi karanci lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an zai auri matar dan uwansa wanda ya mutu a filin daga bayan ta gama iddatul wafat sai nuna bukatan auren da sai ta ce me yasa kake so ka aure ni sai ce saboda da nauyinki yana kan mijinki kuma mijinki bawan Allah ne salihi ne kuma jarumi ne ya yi shahada a filin daga sai na ga nauyin da yake kansa da ya dawo kanki yanzu naki da ‘ya'yanki fata na shine na aure ki don ɗauke wannan nauyin daga kanki in da shi kaina kin ga wannan su maza da suke da manufa ta alkhairi shi zai auren ne kawai wai dan ya tausaya mata ya dauki nauyin da ke kanta da na ƴaƴanta ya dawo da shi kansa to a yau kuma maza suna tsoron aure wai dan suna tsoron nauyin ne alhali magabata na ƙure kuma suna yin auren ne wai dan su ɗauki nauyin su taimaka amma shi kuma yau nauyin ne baya so daga cikin abin da ya bani mamaki a ta baiwar Allah da ta turo damuwa ita ma duk da wuce kwana uku ba ta samu juna biyu mijin ya bata oda a gidan standing order cewa zai fita a gidan gabanin ya dawo zuwa gobe ta je ta zubar da cikin in bata zubar ba yana dawa zai sallame ta wannan shine dokar da saka a gidan bai yadda ya dawo ya same ta da ciki ba in dai ya ya same ta da ciki ta bar gidan kawai baya bukata mu duba irin yadda al'umma ke lalacewa mun cire tsoron Allah a zukata mun cire tausayi a cikin zukata wannan mace na iya kanta ciki ne ba zai iya yiwuwa ba amma kai kake ba ta oda cewa wai in dai ka da ka same ta da shi a gidan kawai ta san inda dare mata ka ka hakura da aurenta waɗannan irin ababe ne da bil hakika imani yayi karanci a zukatan mu maza tausayi yayi karanci yin abu don Allah yayi karanci sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kare a wajibi ne ga mazan da ke sauraro na mu fahimci cewa lalle yin aure ba bukatar halitta ke sa kare ba akwai yin aure don tausayi wa bayin Allah na kware. yau population na mata ya fi na maza yawa idan kowane mutum ya wayi gari ya ce ba zai aure ba wani ya ce ɗaya zai ya zauna sauran matan wa zai aure su Christopher ko Peter ya zo ya aure Fatima ko Khadija ko Hawwa'u ko Safiya wannan haramun ne a musulunci me dalili saboda sabanin addini amma kuma me zai sa kai ba za ka iya fahimtar cewa waɗannan matan haƙƙi ne da Allah ya halartar maka ba Allah ya ba wa maza ikon gyarawa ya ba su ikon yi don neman yardarsa subhanahu wa ta'ala, Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. A jiya mun tsaya a kan ayar da Allah ya ce, fa a haznahu wa junudahu fa na barnahun fil yammi, fanzur kaifa kana ake batu zalimina. Sai muka jefa fir'auna ko muka damki fir'auna da sojojinsa, muka kuma jefa su a cikin kogi, Allah ya ce duba yadda ƙarshen azzalumai ya kasance. wannan bayan mun karanta kisan gwagwarmayan da aka yi tsakanin annabi Musa da ɗan uwansa Haruna a wani ɓangare, a nan ɓangaren kuma Fir'auna da Hamana da rundunoninsu. Yanzu mun zo daidai gabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka Fir'auna ya kuma tsayar da Musa alaihi salam. Bayan nan sai Allah ya fara ba mu labarin menene matsayin irin su Fir'auna da magadansu a bayan ƙasa saboda magadansu ba sa ƙarewa. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم waja'alnahum sai muka sanya su a immatan jagorori ne ko shugabanni yad'una ila nari wanda suke da'awa zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati hum la yunsaruna Allah yace gobe kiyama ko ba za a taimake su ba wannan aya inji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu na bayani ne akan irin Fir'auna da Hamana wa junuduhuma da waɗannan sojojin nasu da ke taimaka musu sai ce waje allahum a immatan sai muka sanya su a imma kalmar a immatan anan shine zu'ama sai muka sa suka da majagorori kalmar a imma na zuwa a bangaren yabo tana iya zawa a bangaren muzantawa a nan wurin ta zuwa bangaren muzantawa ne waje allahum a immatan yad'una ila nari a bangaren yabo kuma waltakum minkum ummatu yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari mafhum ko kuma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikina mafhum waɗannan duka yana zuwa a babin menene a babin yabo ne da Allah subhanahu wata'ala yake yi so da a wannan bagara sai ce waje a a'immatan sai muka sanya su suka zama jagorori ne yad'una ila an-nari da suke kira zuwa ga wuta amma kuma idan na bangaren yabo ne sharadin zama mutum jagora bangaren yabo malamai suka ce guda biyu ne yadda Qur'ani ya faɗa kamar maganar Shaykhul Islam rahmatullahi alai na farko as-sabr na biyu al-yaqin da haƙuri da yaƙini a cikin imani imanin da babu kokonto a cikin sa mutum yana da tacaccen imani duk abin da Allah ya faɗa na gaibi imanin ya sa yana ga kaman abin ya gani da idonsa saboda yadda da shi kaman irin aljanna kaman irin wuta kaman irin filin kiyama tashin kiyama sakamako da Allah zai bayar waɗannan sune ake zama a imma na alkhairi ba irin wannan na fir'auna na sharri ba arama za ka yi taimaka mana da aya وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله يتي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون sai muka sanya irin su annabi Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub alaihi salatu wassalam a immatan jagorori a wannan bangaren yahaduna bi amrina su suke samun shari'a ɗan, da al'amarin Allah subhanahu wata'ala a wani hali jama'a ne da suke samun shari'a suke kuma shiryarwa amma lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri su suna samun shari'a kuma suna shiryar da wasunsu amma lamma sabaru lokacin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinuna Allah yace da ayoyin musu masu yaƙini ne da wannan shaykhul islam rahmatullahi alayhi ce bisabri واليقين تنال tunalul imamatu الدين da haƙuri da yaƙini a cikin imani mutum yake iya zama jagora a cikin addini wannan sune a imma na alkhairi annabawa fir'auna kuma sune a imma na sharri a immatu sharri jagororin sharri Allah ya ce yad'una ila nari suna gayyatan mutane ne zuwa ga wuta aikin fir'auna da makamantansu gayyatan mutane ne zuwa ga wuta babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya turo face idan ya zo isar da sakon Allah sai ya yi gwagwarmaya da kafirai kowane annabi da ya zo ko wani kafiri a zamaninsa da yake da ƙarfi da yake annabi da wannan shaikhul islam rahmatullahi alaihi ya ce bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid da haƙuri da yaƙini a cikin imani mutum yake iya zama jagora a cikin addini wannan sune a'imma na alkhairi annabawa fir'auna kuma sune a imma na sharri a immatu sharri jagororin sharri Allah ya ce yad'una ila nari suna gayyatan mutane ne zuwa ga wuta aikin fir'auna da makamantansu gayyatan mutane ne zuwa ga wuta babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya turo face idan ya zo isar da sakon Allah sai yayi gwagwarmaya da kafirai kowane annabi da ya zo a wani kafuri a zamaninsa da yake da ƙarfi da yake annabin na kiran mutane zuwa ga aljanna wannan kuma babban kafurin yana kiran mutane zuwa ga wuta arama za ta sama mana aya وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي wata ba aika da wani manzo a cikin wata alƙarya ba illa qala mutrafuha sai dai waɗanda suke ma'abota ni'ima da jin daɗi waɗanda suke duniya ta daure musu gindi sun ce lalle mu da abin da aka aiko ka mu menene mu mun kafurta mun juya ba ba mu imani da abin da aka aiko ka da shi ba ko kuma da su duka waɗannan akwai ayoyi da yawa da Allah subhanahu wata'ala yake bayyana mana dukkan wani annabi da aiko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimina Allah ya ce mun sanya wa kowane annabi wani abokin gaba daga cikin kafirai waɗanda suke ‘yan wuta. To wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, hadisin Bukhari ya ce ma min nabiyin ba a Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu fi ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim qulub yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna faman jahadahum bi lisanihi fa huwa faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi huwa wa wanda yake bayyana mana dukkan wani annabi da Allah subhanahu wataala ya turo zoyi yi da'awa. to a wani bangare kuma sai an samu abokanan gaba wani jarumi da ya tsaya amma jarumta ta kafurci don ya rusa wannan da'awa to wannan shine irin abin da Allah ya jarabi annabi Musa alaihi salam da shi yana da awa ga Fir'aun yana kira zuwa ga wuta mafhum tayyib don haka wannan sai su ce yad'una ila nari suna kiran mutane ne zuwa ga wuta su ba ga aljanna suke kira ba a imma ne da suke yad'una ila nari suke kira zuwa ga wuta saboda su asali wakilan shaidan ne inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu kinga shi ma da awa yake yad'u hizbahu yana kiran yan tim dinsa yan kungiyarsa li yakunu min ashabi sa'ir dan su zama yan wutar sa'ir kuma a cikin hadisi na bukhari rahimahullah da muslim annabi ke cewa du'atun ala abwabi jahannam ana samun masu da'awa zuwa ga wutar jahannama yadda ake da'awa zuwa ga qur'ani da sunna ala fahmi salaf as-salih radiyallahu anhum wa rahimahumullah akwai wanda da'awarsu kuma zuwa ga wuta suke yi to naka ba wai duk wanda ya buɗe baki zai yi magana shine za mu ɗauka cewa lalle abin da ya faɗa addini ba ne bokaye suna nan suna kiran mata zuwa ga wutar jahannama Ƴan sihiri suna nan suna kiran su zuwa ga wutar jahannama matsafa suna nan suna kiran su zuwa ga wutar jahannama yau an waye gari suna kiran mata wani lokaci suna kiran wasu ƴan siyasa wani lokaci suna kiran wasu ƴan kasuwa dan kasuwa yana gaba zai kuɗi ba sai ya hada da tsafi ko bokanci dan siyasa yana gaba zai samu mulki ba sai an hada da bokawa na kowa na kowa ne har a hana mutum yin sallan kwana arba'in ko wata shida ko shekara kaza da kaza akwai matan da tana gaba za ta iya mallakan mijinta ba sai da taimakon boka ba za ta iya kaza da kaza ba ta je ta a hana ta yin ibada wannan duka yad'una ila nari ne kiran mutane suke zuwa ga wuta sai mu amince duk abin da muke nema a wurin Allah subhanahu wata'ala ake zamu boka ba zai bayarwa ba kuma babban abin da ake cutan mata da shi shine mata da yawa ba sa iya bambance malamin addini da boka saboda matafa sun fahimci babu wata ƙasa a yanzu a duniya da talakanta yake son addini irin talakan Najeriya talaka ba kowa ba maza da mata ba su da abin da za su ci a gida ma mutum yana masallaci yana jin wa'azi amma bai dame shi ba kuma sai an tashi tunanin me zai samu kasashe da yawa yadda ake taruwa a wa'azi ba inda zaki tara mutane su ji miki wa'azi bai shafe su ba akwai kasashen da a ga mutum ma ya fito yana sai da abinci ne ko kaya in yana da siffar addini ba a saya a wurinsa amma talakan Najeriya ne ba za ka iya cutansa ba ko ba za ka iya cutanta ba sai ka fito da addini duk wanda zai sai da wani abu sai ya nuna shi kansa mai addini ne mai sai da maganin basir sai ya kafa sa a bakin hanya ya zauna yana jan yana wa'azi Idanu nudiya lis min yawmil jumu'ati fas'au ila zikirillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna yayi ta magana wala tajassasu wala ya gama wa'azi sai an cika an sai ce jama'a muna sai da kuma maganin basir saboda mai wai shi talakan Najeriya baka cin kuɗin sa sai ka nuna masa kai mai addini ne saboda da addinin ya aminta wannan yasa bokaye yan sihiri matsafa sai suka canja suna bai cewa shi dan sihiri ne sai ce shi malam ne in ta je ta ya san tsafi zai sai ce za mu miki istihara za mu yi istihara mu duba a istihara ki na shirya raka'a biyu a gida mana ya isa muke duba miki ke za ki yi wa kanki to sai zama a sunayensu ya rikide ba a kiransu bokaye matsafa yan sihiri sai ana kiran su a matsayin wai su ma malamai ne a wurin mace da limamin ango su malam ne aran man da ke jan baki a tafsirin su malam ne shi ma mai tafsirin malam ne malamin ango su malam ne boka malam ne dan sihiri malam ne mai tsafi malam ne ai an yi zalunci a cikin wannan dole ki dage ki bambance a'a malam a'a wannan dan sihiri ne sunansa dan sihiri wala kuma sunansa boka wala sunansa matsafi to wala kuma shine malam aramma ne in yace malam ne hukumar karantar da addinin mana ai malinta a karantarwa ne mafhum tayyib haka a duk inda muke mu sani a inda ake kiran mu zuwa ga addini akwai masu kiran mu zuwa ga wuta ana iya samun su a cikin kawayen mu ana iya samun su a cikin ɗan uwanmu ana iya samun su a cikin mazajenmu ana iya samun su a cikin hatta a cikin iyaye ana iya samu Allah ya kiyaye amma ba wannan kuma yana nufin duk wanda ya shiga cikin wannan kuma yana kira zuwa ga wuta bane ana iya samu mai yiwa ne ya zama suna yan kadan a cikin al'umma din akwai matar da idan ta saka hijabi mijinta ke cewa da cire wannan ya kauyanci ne kullum sai ki sako hijabi kamar wata mai zuwa tahajjud kullum akwai matar da mijinta ya daina tafiya waje da saboda wai hijabinta ya ce ta aje hijabi ta haƙi sai daina tafiya da sai tafiya da matan da ba sa sa hijabi kin ga in ta biye masa wuta ke kiranta saboda sinfani min ahalin nari lam kuma to a kowane jama'a ana iya samun mai kiran ki zuwa gauta mai kiran ki zuwa ga aljanna dole ki tantance ki gane su wane ne suke nufi na da alkhairi in shiga aljanna su wane ne suke kira na du'atun ala bi jahannam na kaurace musu mafhum sannan wa yawmal qiyamati la na fir'auna da hamana da mataimakansu gobe kiyama ba mai taimakonsu, in an zo filin kiyama babu wani wanda zai zo ceci wani gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala, kowa aikinsa da shi za a saka masa na'am وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين wa atba'nahum sai muka bi bayan su fi hadhihi dunya a wannan duniya la'anatan da tsinuwa wa yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama kuma hum minal maqbuhin suna daga cikin waɗanda suke za a muzanta halittarsu waɗanda za a halakar da su a muzanta halittarsu wa atba'ana Allah yace sai muka bi baya wa atba'anahum sai muka bi su a baya bayan kenan sun cuɗe fir'auna an halakar da shi hamana an halakar da shi da manya-manyan makiya Allah da suka rigaye su an halakar da su Allah ya ce sai muka bi bayan su fi hadhihi duniya a wannan duniya tun anan nan duniya la'anatan da tsinuwa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa ma'anar la'ana shine ya halatta a kira sunan su mutum yayi tsinuwa gare su a ce fir'auna la'anatullahi alaihi hamana la'anatullahi alaihi yace ya halatta me dalili saboda Qur'ani ya riga ya tsine musu akwai jama'ar da Qur'ani ya tsine musu amma wanda Qur'ani bai tsine masa ba a yau wata wataƙila wani ba musulmi bai rasu a garin ku anan malamai suka ce ba a bukatan ki tsine masa saboda bai tabbata an tsine masa da me a ƙur'anance ba wannan kuma shine hadisi yace la tasubbul awmat fa innahum qad afdu ila ma qaddamu ma qaddamu kada ku zagi mawata saboda sun riga sun sadu zuwa ga abin da suka aikata kamar yadda hadisin muslim da sauran malamai rahmatullahi alaihim ya kawo mafhum sai amma a nan wurin la'anatan kaman fir'auna ai akwai tsinuwa gare shi saboda abin da yayi so tunda waɗannan an riga an tsine musu su suke batar da mutane kuma qur'ani ya tabbatar da halakaku ne da ayoyi da yawa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhanal anami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zuwa dai karshen irin waɗannan ayoyi da suke nuna mana akwai mataimakan shaidan da ke batar da al'umma ya tabbata da cewa an riga an tsine musu shine wa atba'anahum fi hadhihi dunya la'ana aya ko dan da ya tsine musu mal'unun man hufi fi duburiha Allah ya tsine masa wanda ya je iyalinsa ta duburarta masu yin luwaɗi kenan misali irin waɗannan kin ba tsinuwa ne na sunan mutum ba tsinuwa ne na aiki wanda ya aikata wannan aiki kenan bi nassil hadith an tsine masa su ana iya samun irin waɗannan ababe a nan ba a hana mu ba sai mu ce duk wanda ya luwadi Allah ya tsine masa saboda wannan haka hadisi ya faɗa amma ba aikin mu bane sai mun gane wane ne yake luwadi wane ne baya yi mu dai za mu fasara mu ce annabi ya ce duk wanda yake luwadi an tsine masa wannan hadisi mu duba ƙarin bayani a sa ko da shi lafin adabu zifaf na shekhu al al-albani rahmatullahi alaihi a kula ga wannan wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana wadannan tsinuwa na bin su tun anan duniya ba za a taba kiran sunan fir'auna ayi addu'a ta alkhairi ba yanzu muna kiran sunan annabi sai mu ce annabi mu ce sallallahu alaihi wa alihi sallam wani annabi mu ce alaihi salatu wassalam dole muna yi sahabbai mu ce radiyallahu anhum wanda suka biyo bayan su da kyauta mu ce rahmatullahi alaihim amma idan muka zo kan fir'auna kuma sai ayi me mafi kankanta ayi shiru ba wanda zai iya cewa la'anatullah ba wanda zai ce rahmatullahi alaihi babu cewa radiyallahu anhu kuma daga an kira sunan kina jin an kira sunan wani gungumen wutar jahannama ne wa yawmal qiyamati sannan a lahira bayan la'anta a duniya kum su din nan minal maqbuhin suna daga cikin maqbuhin maqbuhin sune waɗanda aka halakar da su ibnu abbas radiyallahu anhu kuma aka canja halittar su za a mai da fuskokin su baƙaƙe irin kaman gawayi idan su kuma jajawur kaman gaushi ai akwai muni a wurin nan a ce fiska kaman gawayi ido kuma ya koma ja kaman gaushi ibn abbas ya ce haka ake musu a cikin wuta shine za a muzanta halittar su in za a sa a cikin wuta wato a shigar da su a halitta mai kyau ma mutuntawa ne sai an mai da su wata irin halitta abun tsoro tukuna sai a jefa su a wuta don wutar ta more wanda yake nuna mana sharri na sunnata sharri a bayan ƙasa. mutum ya zama ya tassasa wani abu na sabon Allah a bayan ƙasa ya tafi ya bari wannan yana kawo fitina mai munin gaske wannan shine kenan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama kamar yadda hadisi muslim ya faɗa man sanna sunna sayyi'a falahu fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama wanda ya sunnata sunna mai muni akwai zunubin sunnar a kansa da kuma duk wani wanda ya koyi da shi har gobe kiyama wanda ke nuna mana mu rika kokarin zama mafatihul lil khair masu bude kofofin alkhairi mu damu da karantar da mutane alkhairi da komun bar duniya a tuna mu da alkhairi kada mutum ya sunnata sharri ya zama ya bada gidan da ake tara karuwai ko gidansa ne aka mai da shi gidan giya ko shi yake bawa eh, karuwai accommodations a garinsu ko kuma shi ya gina gidan da ake sai da giya ko ake zuwa ake kaza kaza ko ake yanke part na mutane ake sihiri wannan sharri ne aka sunnata so ya zama duk abin da za mu yi a cikin al'umma mu rika yin na alkhairi don mu bar alkhairi Allah ya samu wanye lafiya bayan nan sai Allah ya dawo da akalan magana zuwa gare mu ya ba mu labarin abin da yi wa Musa alaihi salam ya fara daga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد حقيقة آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى Hakika mun ba wa Musa alaihi salam littafin attaura bayan mun halakar da alƙurun karnoni al'ula da suka rigaya na farko al'ula kenan. Basa'ira linnasu wannan don ya zama abun kula ne ga mutane, wa hudan da shirya, wa rahama kuma ya zama rahama la'allahum ya saboda muna bege da fatan za su zama masu wa'asuwa. Wani kadi a ta ina Musa al-kitaba? mun ba wa Annabi Musa al-kitab shi ne a taura littafin da Allah Subhaana hu, wata ya bashi. Mafu tsaye ba. mun bashi al-kitab littafi na a taura. Shi bayan Allah Subhaana hu, wata ya halakar da wasu al'ummomi da suka rigaya, waɗanda suka kafurce wa Annabawansu, kaban an aiki Annabi Sale zuwa ga samudawa suka karyata shi wa laqad arsalna ila samud akhahum salihan an ibudu Allah fa idahum fariqan yaqtasimun an aiki annabi shu'aibu zuwa ga mutanen madyana waɗannan su ma suka kafircewa Allah Allah ya halakar da su an aiki annabi hudu zuwa ga adawa wa ila adin akhahum huda su ma suka yi laifi irin nasu Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su an aiki annabi lutsu zuwa ga mutanensa ya musu wa'azi akan su daina yin luwali suka ki dainawa. Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su wa lutan id qala liqaumihi ata'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum lata'atuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa idan muka duba cikin suratul arab Allah ya kawo mana irin ayoyin da yake bayyana mana gwagwarmayan da annaba suka yi da wanda suka rigaye su kowace al'umma idan ta yi laifin aka yi wa'azi bata gyara ba sai Allah ya turo musu makaman ƙare dangi sai ya halakar da su mafhum tayyib amma sai ya zama wata sunna ta Allah subhanahu Ta'ala tun daga lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya turo annabi Musa alaihi salam sai ya ɗauki matakin ba zai ƙara halakar da wata al'umma ba akan laifin da ta yi shine walaqad atayna Musa alkitaba min ba'adi, ma ahlakna alquruna ba basaira lin-nasi wa hudan wa rahma liqaumi la'allahum yatadhakkaruna tun daga lokacin sai aka je da ma halakar da mutane saboda Allah ya sauwaka wa al'ummomin da suka biyo baya wanda mu muna ciki. da wannan Abu Sa'id al-Khudri rahmatullahi radiyallahu anhu shine Sa'ad bin Malik bin Sinan yana cewa ma ahlaka Allah ummatan wala qaryatan wala ahla qaryatin wala qauman bi azabin minas sama wala minal ardi ba'da ma arsala Allah Musa illa qaumun musikhat tirada Abu Sa'id yana cewa Allah bani wata wata'ala bai sake halakar da wata al'umma ba ko kuma wata alƙarya ko wata jama'a da azaba daga sama ko daga ƙasa kai tsaye na halakar da su gaba ɗaya tun daga lokacin da Allah ya turo Musa alaihi salam sai dai kawai iya jama'ar da ya da su birrai waɗanda jama'a Allah ya mayar birrai hmm? laifin me suka yi na'am me suka yi kamun kifi wasu alhum anil qaryatin lati واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك ويوم لا يثبتون لا تأتيهم آه. كذلك نجزي كذلك نبلوهم بما كانوا بما كانوا يفسقون الله يتي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البهار إذ يأتونا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم kazalika nabluhum bima kanu yafsuquna da Allah ya jarrabe su da kamun kifi amma sai aka ce su yi kamun kifi kwana shida amma kada su yi kamun ranar asabar sai zama kuma duk kwanaki shidan ba su samun kifi da yawa ran da aka hana sai kifi ya fito har bakin ruwa yana wasa sai suka zo suka saba umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya da su kira jasad khasiina ya mai da su birrai waɗanda suke walakantattu makaskanta dalilin laifin da suka yi to tun daga lokacin da Allah ya turo Musa alaihi salam bai ƙara halakar da al'umma ba sai waɗannan jama'ar da aka mai da su birrai shi yasa yace wa laqad atayna Musa alkitaba amma min ba'di ma ahlakna alquruna alula bayan mun gama halakar da al'ummomin farko sai muka ba wa Musa alaihi salam littafi bayan mun halakar da al'ummomin farko basa'ira linnasu dan littafin ya zama abun kula wa mutanen da muka aiko Musa alaihi salam zuwa gare su al-yahudu wa hudan kuma littafin ya zama shiriya wa rahama da kuma tausayi la'allahum saboda ana begen ya tazakkaruna za su wa'astu ana fatan su zama masu astuwa mafhum tayyib kuma mu ma Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin ba zai halakar da mu ba dalilin mai dalilin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matukar yana raye a cikin mu ko muna karanta hadisansa Allah subhanahu Ta'ala baya halakar da mu dalilin wannan kamar yadda ya faɗa cikin suratul anfal وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم hmm. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah bai kasance zai musu azaba ba wa an tafihim alhali kai manzon Allah sun kana cikin su malaman qur'ani da yawa suka ce in baya rayun ana karanta hadisansa wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai kasance zai musu azaba ba matukar suna istighfari dukkan al'ummar da ke karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi kuma take aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi kuma muna take istighfari Allah ba zai halakar da ita ba mu rike wannan karanta hadisi da aiki da shi Allah ya ji kan babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Jimi rahmatullahi alaihi yana cewa karatun hadisi da aiki da shi ne zama lafiya ga al'umma a karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi aiki da su yace wannan shine al'umma ta zauna lafiya babu wani rikici me dalili saboda babu wani dan adam a duniya da ya kai annabin daraja kuma shi aka aiko zuwa gare mu wannan magana tana da tsada sosai fa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma a kullun zai fara karatun sahihul bukhari al-jami as-sahih al-musnad al-muqtasar min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi littafin da muka fi sani da sahihul bukhari idan zai fara karanta sai ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma wannan magana haka take saboda in dai ana karanta hadisi kuma ana laifi a roƙi gafara Allah insha Allah ta'ala Allah ba zai halakar da mu ba kuma akwai alamar haka mutanen annabi sale taguwa kadai suka soke dalilin toke suka soke taguwa Allah ya halakar da su akan kawai sun soke taguwa fa aqarun naqata kawai abinda Allah ya faɗa da. sun soke wannan taguwa da idzin as ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqubaha akan wannan Allah ya halakar da su mu ba soke taguwa ba yanzu ana ma goge kashi da qur'ani kuma a cikin ba nan kadai ba idan taguwa dabba ce a yanzu a cikin sihiri da zafi akwai waɗanda suke neman ni'imar duniya bokaye da matsafa suna sa suna binne dabbobi da ransu ana binne saniya da ranta ana binne kura da ransa ana binne jaki da ransa duk waɗannan dabbobi yanzu binne su ake da ransu amma Allah bai halakar da mu ba saboda me duk al'ummomin da suka rigaye mu laifin da suka yi mun hada total ɗinsa duka muna saba wa Allah a wannan cikin al'umma don? mu duba annabi shu'aibu mutanensa ne suka yi sun tauye mudu wa auful kaila wal mizan wala la tabkhasa an-nas ashya'ahum wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha yau wani irin tauye mudu ne ba a yi ana tauye mudu a wurin awun kaya zaki je ki sai yadi uku kin dage ya bisa shiga zama biyu da rabi akwai tauye mudu a office wani shi babba ne baya fita sai time da ya ga dama baya dawowa sai time da ya ga dama akwai tauye mudun wani yana aikin bai taba ma zuwa wajen aikin ba kuma yana cin albashi wani kuma yana can yana aikin ma hana shi haƙƙinsa duka wannan nau'in tauye mudu ne amma wata al'umma ta tauye mudun Allah halakar da ita mu Allah bai halakar da mu ba me dalili wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim kuma wa laqad atina Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula basair an riga an gama halakar da al'umma mu sai muka zo bayan halakarwa din duk waɗannan al'ummomi laifi ɗaya suka yi ta yi Allah subhanahu wata'ala yake ta halakar da su kowace al'umma sai a halakar da ita mutanen annabi lutsu luwadi kawai suka yi a lata'tuna rijala shahawatan min dunin nisa yace kuna zuwa wa mutane a babin sha'awa maza ba mata ba alhali ba a halartar namiji ya kusanci namiji ba dalilin wannan Allah halakar da su yau wani luwadi ne ba a yi al'umma ta san suwa ake zargi wani dan luwadi ne wani dan luwadi ne a babin zargi wasu an tabbatar da ana iya ganin su da ido suna yi ba ma luwadi ba mun kirkiro laifuffukan da al'ummomin baya ba su ba al'umman nan ana yi wace al'umma ce aka ce a cikin ta ana lesbianism shine mace ta auri mace a ce aure tsakanin mace da mace ba sodomi na luwadi ba a'a mace tana auren mace ko al'ummomin baya Allah bai ba mu labarin sun yi wannan laifin ba amma a yau ana ɗaura auren mace da mace kuma a kira shi matsayin family inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga galin laifi a cikin al'umman nan shine al'ummomin da suka rigaye mu ba ba mu labarin cewa wai mutum yana daukan da ya je ya sayar ba ya dauki da ya je ya sai da shi yanzu a society nan yaran da suke bata nawa ne nawa ake kama mutum da buhu da fat din yara a jikinsa gaɓoɓin yara kwayan ido ne a al'auran yara ne a cibiya ne a kunne ne a kwayar ido ne a harshe ne a kayan ciki ne ko a kwanakin bayan samu wani a wajen kudu da fas ɗin mutane 63 don Allah wace al'umma ce a Qur'ani aka ba mu labarin tana kama mutum ta yanka tana sai da fas ɗin amma muna ga duk abin da Allah ya bar mu wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna kuma wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan liqaumi la'allahum yatadhakkaruna don haka bayan wucewar Musa alayhi salam sunna ce ta Allah ba zai halakar da al'umma haka gabaɗaya ba sai dai ya rika turo abin da zai ba mu tsoro yukhawwifu Allahu biha ibada ya riƙa ba mu tsoro da su daga cewa abin da ke ba mu tsoro da su ne kamar girgizan ƙasa ana yi ne don mu tsorata mu koma zuwa ga Allah amma wannan ai ba wani halakar da al'umma ake ba wace ƙasa aka girgiza ƙasa aka kifa ta gaba daya wadancan al'ummomi da suke manya manya wasu suna nan kamar bishiyar dibino aka Allah yake kifar da ƙasar gaba daya halakar da su ai mu ba abin da ake yi girgizan ƙasa ana yi don a ba mu tsoro mu koma ga Allah ne khusufi da ake na rana ko na wata ana yi ne don a ba mu tsoro yukhawwifu Allahu bihi ma ibada Allah yana ba wa bayansa tsoro ne sai ayi kusufi duka wannan tsoratar da mu yake don mu gyara al'amuran mu mu koma zuwa gare shi mu kauce wa saba masa subhanahu wa ta'ala waɗannan tsoratarwa ana ta yi abin da ya faru a tsunami duka tsoratarwa ne ta inda aka wayi gari wai wuta na fita daga kogi bahaushe ya ce wai wutar kogi maganin ki Allah ba wanda zai iya magance wuta a kogi sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganar bahaushe gaskiya ne saboda duk basirar ɗan adam a duniya ana kashe wuta da menene da ruwa to wannan wutar a ruwa take fitowa da me za a kashe ta wuta dai a ce daga kogi take fitowa tsakiyar ruwa wuta ke fitowa da me za a je a kashe ta daman ita ruwan ya haife ta wuta to za a mata magani da wani abu ne ya Allah ka kara mana imani Allah ka kau ka ba mu ikon kauce sabonka Allah ka ba mu ikon biyayya zuwa gare ka ya Allah ka sa mu a cikin bayi salihai Allah ka ba mu ikon kiyaye gaban mu daga saba maka Allah ka ba mu ikon gode wa dukkan ni'imomin da ka mana ka sa mu a cikin bayin da ke gode wa ni'imarka Allah duk abin da al'ummomin baya suka yi ka halakar da su Allah ka ba mu ikon gyarawa ka ba mu ikon nisantan waɗannan laifuffuka ya Allah ka ba mu ikon zama salihan bayi da suke bin dokokin ka sau da kafa bayan nan sai mu aran ma بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما wa ma kunta bi janibil gharbi kai baka kasance kana gefen kogin ta hannun dama ba ko kana gefen kududdubin ta hannun dama ko kogin ko dutsen ta hannun dama ba duka wannan malaman tafsiri sun kawo saboda al-gharbi ta bangaren yamma zan ce ta mafada rana duka malamai sun kawo bi janibil gharbi garbi yana koma zuwa ga yammaci so haka wasu su ce a gefen wannan tur dutsen ne wasu su al yammi ne kogi duka malaman qur'ani sun kawo wannan baka kasance ta bangaren kogi ko dutse ta bangaren yamma ba a gefen sa kenan ko iftabaina ila musa al-amra a lokacin da muka hukunta al'amari zuwa ga Musa alaihi salam, wa ma kunta shahidina kuma kai annabi Muhammad ba kasance kana halarta ba, baka daga cikin waɗanda suke wurin, wa ma kunta ba kasance ba ya Muhammad, bi janibil garbi a ɓangarensa ta yamma ifta baina ila Musa al'amra a lokacin da muka hukunta al'amari zuwa ga Musa wani al'amari shine ifta baina ila Musa a shari'ata a lokacin da muka hukunta shari'a zuwa ga Musa muka bashi saƙon attaura sannan Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa dace da yana iya kuma dauka ifka baina ila Musa sirataka wa akhbaraka lokacin da muka ba wa Musa labarin tarihinka da kuma laburran rayuwarka tun ma ba ka zo ba muka ba wa Musa labarinka shi sa aka duba a taura a cikinta akwai labarin annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi zai zo tare da an jirkita ta an canja content ɗinta amma har yanzu akwai burbuɗin abin da ke tabbatar da cewa annabi Muhammad zai zo kamar Deuteronomy 18:18 wannan cikin ɓangaren Old Testament ne wanda wannan kuma shine asalin bangaren da ake dauka kamar a yanzu na sakon Musa alaihi salam wannan yake kara tabbatar mana da cewa an ba wa Musa labarin ka kai Muhammad tun baka zo ba wa ma kunta bi janibil gharbi id baina ila Musa al-amra lokacin da muka hukunta al'amari gare shi muka ba shi sakon at-taura muka kuma ba shi tarihin ka a cikin at-taura Sa'id ibn Jubair alaihi rahmatullah cikin maganganun malaman tafsiri amma bai zo a hadisi ba yace har aka waye gari Musa da sai cewa ina ma Allah ya nuna masa Muhammad sai yace a'a ba za ka ganshi a yanzu ba me dalili saboda lokacin zuwan sa bai yi ba yace sai dai zamu iya baka ikon ka ji sautin sa sai Allah ya ji yadda annabi Musa sautin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har a lokacin yake cewa Allah ya mana wani irin falala yake cewa ah, qad rahimtukum qabla an tarhimuni wa ajabtukum qabla an tad'uni wa ataitukum qabla an tas'aluni wa rahimtukum qabla an tastarhimuni har Allah yake cewa to mutanen Annabi Musa na ji tausayin ku gabanin ku nemi a tausaya muku na amsa wa kiran ku tun gabanin ku roƙe ni sannan kuma na ba ku gabanin ku tambaye ni duka wannan me a babin wai Allah subhanahu wataala yayi wa al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja da falala ne wa ma kunta min ash-shahidina kuma kai baka kasance daga cikin ash-shahidina mutane da suke halarci ba kai Muhammad lokacin da muka bawa Musa at-Taura baka na, falamma nudiya an falamma nudiya an burika man fin nari wa man haulaha a lokacin da aka kira shi baka wurin Annabi Muhammad mun kira Musa ya zo ya gana da mu baka wurin amma kuma mun bashi labarin ka kuma yanzu baka wurin Qur'aninka ya ba da labarin Musa wanda kuma a lokacin abin da ya faru a tarihin Musa can kasar Madiyana ne na nesa da inda aka haife ka amma ka zo kada gaya mutanen labari ya dace al'ummar ka su imani da Qur'anin da ka zo da shi tunda ba haife ka ba ba a garin ku abin ya faru balle a ce tarihi ya gaya ba kuma kai ummiyi ne huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan wallazi allazina yattabi'una ar-rasula nabiyyal ummi amma duk da wannan ka zo kana karantar da su waɗannan ababe Allah yana jan hankalin mu don mu yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine baka halatta a wurin abubuwan Musa nan duka muka yi da shi kai baka wurin amma ka zo ka gaya mutanen ka cikin Qur'ani saboda me saboda mun yi wahayi zuwa gare ka wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima muka ilmantar da kai abin da baka sani ba saboda falalan Allah na da girma zuwa gare ka mafhum na'am ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول walakin na an sha'ana kurunan sai dai cewa mu an sha'ana mun tayar mun halicci kurunan wasu karnoni a mafiya yawan lokacin an ce karni ɗaya shekara ɗari kurun kuma abin da ya haura haka wato karnunnuka kama ce shekara ɗari biyar a ɗari shida ɗari bakwai shekara ɗari biyar ya zama karni biyar shekara ɗari bakwai ya zama karni bakwai shine walakin na an sha'ana kurunan sai dai mu an sha'ana mun tayar da wasu karnoni fasatawar alaihimul amadu sai lokaci ya jagare su wa ma fatatawala alaihimul umur sai lokaci al'umur zamani ko shekaru ya jagare su wa ma kunta sawiyan fi ahali madiyana ko ba kasance kana zaune a cikin ahalu madiyana ba tatlu alaihim ayatina kuma gashi yanzu Muhammad kana karanta musu ayoyina walakinna kunna mursilina sai dai mu da muka aiko ka mun kasance masu aikowa ne zaka mu muke saukar da wahayi walakinna ansha'ana qurunan Allah yace ce lalle mu ansha'ana mun tayar da qurunan karnunnuka shekaru ɗarurruka da suka wuce fatatawala alaihimul umur sai al'umur zamani ya jawo mutane wannan yasa sai muka ci gaba da aiko da manzanni a bayan karni bayan karni don su riga tabbatar da sakon wanda suka rigaye su shine hikimar aiko shi wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu llaha fa idza hum fariqan yahtasimuna a kowace al'umma Allah subhanahu wataala wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu llaha wajtanibu tagut a cikin kowace al'umma mun aiko da me fi kulli manzo da a bauta wa Allah an nisanci bauta wa tsagu tsagu ne ma da min dunillah wa radiya bil ibada abin da aka bauta wa koma bayan Allah in mun tsaya nan Isa alayhi salam ya shiga amma sai a ce wa radiya bil ibada sai yadda da ibada amma annabi sai bai yadda ibada ba wannan ya cire annabi Isa a matsayin dagu dan bai yadda da ibadar da aka masa ba a ta kulta lina nas ittakhiduni wa ummi haini min dunillah kala subhanaka ma ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu illa ma amartani bihi an ibudu rabbi wa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahidun waɗannan ayoyi ke bayyana mana Isa alayhi salam ana cire shi a zargi saboda bai amince da masu bauta mara matsayin shi Allah bane kuma waɗannan ayoyi sun nuna mana haka don haka sai Allah yake cewa mun tada ƙoronan karnunnuka sun wuce wa in min ummatin illa khala fiha nadir saboda jan lokaci fatatawala alaihimul umur sai al'ummomin da suka biyo baya zamani ya jagare su sai imanin su yayi fedin, imanin su ya tafi ya lalace sai suka daina bautan Allah wannan aya na kama da ayar da Allah yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha a li dhikrillah wa ma nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al amad fakasar qulubuhum wa kathirun minhum fasiquna Allah yace sai lokaci ya ja wa ma kunta sawiyan fi ahli kai baka kasance sawiyan ai muqiman kai Muhammad ba kasance kana zaune a cikin mutanen Madiyana ba yana daga cikin abinda malaman Qur'ani suka ce shine duk Qur'ani babu inda Allah subhanahu wataala ya kira sunan Annabi Muhammad sallallahu a matsayin second person yana magana da shi wato mukhatab kaman ce aramma ko aramma ya ce mu Isa ko abin da ya kama da wannan duk Qur'ani babu inda Allah ya kira Muhammad a matsayin shine abokin zance sai dai a matsayin third person wato wanda ake bada da labarin amma ba da shi ake magana ba amma sauran annaba Allah yana kiransu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ko wa ma tilka bi yaminika ya Musa ai duk da su ake magana ko amma manzon Musa ki gana cewa wa ma kunta ba duka Allah bai kira sunansa wa ma kunta wa ma kunta ya boye sunan maimakon ya ce ya Muhammad sai ce kawai wa ma kunta sai boye in kin ga ya kira shi da Muhammad to yana ba mu labarin sa ne ba da shi ake magana ba wurare hudu ya kira shi da Muhammad amma duka wurin babu inda yake a matsayin second person singular sai dai a matsayin third person wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ana an kira shi ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum anan an kira wa amanu wa aminu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim ko muhammadur rasulullah walladina ma hu ashiddau alal kufari ruhama'u bainahum waɗannan su ne kadai surori guda hudu da ayoyi hudu da Allah ya kira sunan annabinmu da Muhammad amma duka ba inda ya ce ya Muhammad kamar yadda ce, wa ma tilka biya minika ya Musa ko ya Isa inni muta wa uka ilayya babu inda Allah ya kira shi da wannan malamai suka ce me dalili saboda girmamawa girmama annabinmu ya sa Allah ya sa bai kiransa da suna ya Muhammad yana magana da shi sai dai ce wa ma wa ma an kira sunansa to ana ba da labarinsa ne wannan yasa ko mu a babin girmamawa ai ba mu iya zuwa gaban malamin mu kira sunan su ba za ka je ka samu malam ya ya ya, malam Ibrahim ba sai dai aka makalla ko kawai ya malam nan in sunan ya dama dole a kira to sai lokacin da malam ba nan sai mu ce sunan malam kaza da kaza ne wannan me yake nawa alama ce ta girmamawa da Allah yake wa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so lokaci sai ya ja dalilin jan lokaci Allah ya ce sai muka ci gaba da saukar da littattafai muna saukarwa da waɗannan takardu muna kuma tabbatar da duk abin da ya gabata na tarihi a cikin takardun da suka rigayi Qur'ani Qur'ani ya tabbatar da tarihi babu tarihi ingantacce a cikin Attaura ko a cikin Injila ko a cikin Zabura ko a cikin Sufi Ibrahim wanda Qur'ani ya zo ya canja duk tarihi ɗaya ne don baya canjawa kuma haka Allah ya faɗe shi kuma wa ma kunta sawiyan fi ahli madiyana ba kasance ƙiman a cikin ahalu madiyana ba waɗanda suke zaune a cikin madiyana annabawa suka shiga madiyana akwai annabi shu'aibu shin ya faɗa za a ce saboda garinsa ne annabi musa za a ce dan ya je garin ya zauna to kai baka shiga madiyana ka zauna ba tatlu alaihim ayatina kuma ka kana karanta musu ayoyi na inji Allah kuma kana gaya musu abubuwan da ya faru duka a Madiyana da zuwan da Musa yayi da auren da aka bashi da hidimar da ya na shekara takwas zuwa goma yana aiki a gona da kiwon dabbobi har aka bashi mace yar annabi da duk abun da ya faru kaga ai baka garin kai baka rayuwa a wurin ba garin ku bane balle ka samu tarihin a wata ƙasa ce ta daban kuma babu internet balle kai browsing walakin na kunna mursalin Allah ya ce sai dai kawai mu mun kasance masu aiko manzanni duk annabawan da suka zo mu muka aiko su kuma kai ma mu muka aiko ka da ka sakonka da nasu iri ɗaya ne littattafan su an jirkita ne naka kuma za mu kare ingancin sa ba za a jirkita ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid qur'ani ba za a jirkita shi ba har duniya ta nade ba za a jirkita Qur'ani ba yadda aka bata a Taura ko Injila subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله ما لنك أتمنى شكرا بوي akwai wadda je suka rubuto takarda suke cewa kwana biyu ba sa ganin mus'ab Allah ya sa dai yana nan lafiya mus'ab lafiyar sa kalau ya je shi ziyara gombe ne yana dawowa insha Allah ta'ala ya tafi ziyara gombe wanda ta yi wannan tambaya din Allah ya saka mata da alkhairi ina ji ba maimaita mus'ab kuskuren da aka yi shekara biyu da suka gabata ba ke da <laughs> to Allah ya sa mu wange lafiya Allah ya saka muku da alkhairi na'am sai malawar da suka turo da taimako wa marayu akwai wadda ta turo turmin zani da naira dubu biyu wa marayu da niyyar Allah ya haskaka kabarin mahaifinta ya sauwake masa kwanciyar kabari wata ta kawo ƙur'anai guda biyar fi sabilillahi wani ya aiko da ɗinkakkun kaya guda uku wa marayu Allah ya biya masa bukatun na alheri wata ta kawo wato sutura wa sabbin musulunta Allah ya yi mata ciwon da yake damunta da ita da mijinta. To muna roƙon Allah duk wanda suka turo wannan taimako din Allah ya tsunduma su a aljanna. Wanda suke da damuwa Allah ya yaye musu damuwa. Wanda suke da bukata Allah ya biya musu kyawawan bukatunsu. Allah ya taimake mu ya ji iyayenmu da malamanmu ya albarkaci zuriyarmu. Na'am. sai wannan take cewa malam mutum ne yake kokari a addini amma yanzu baya iya yin komi shine sai ake cewa wai wai Allah ya raba gari tsakaninsa da shi shin da gaske ne eh akwai abin tsoro mutum yana kokarin addini ya zama kuma ya lalace gaba da inda dan takasul na dan lokaci kaɗan ne kawai mutum ɗan kasala ya kama shi shekaran jiya na ibada jiya ban yi ba wannan da sauki saboda al'imani sa'a wa sa'a amma a ce mutum gaba ɗaya ya bar bautan Allah komai ya koma kawai ya zama ɗan duniya kuma shi kansa ya san haka ya zama to akwai abin tsoro wannan ya akwai tsammanin cewa ana tankade da rereya ne aka tankade shi a cikin marasa imani saboda Allah ya ce ma kana Allahu li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min at Allah bai kasance zai bar mu'mine akan abin da suke ba sai ya tankade waɗanda suke munana an zubar da su daga cikin mai kyau yadda ake tankada gari haka ake tankada masu imani su ne masu laushin sai su wuce wanda yake dusa dusan kuma sai yayi mai sai ya zauna a rariya a zubar da shi to muna roƙon Allah ya sa bai daga cikin wanda suke dusa da aka zubar saboda wannan shine abin tsoro, mutum ya bar harkan Allah rayuwa gaba ɗaya ba za mu koma har ga Allah ba tare da ya tankade ba yadda muka san ake dafa abinci tun daga nomawa haka Allah yake tankare har zuwa cin abincin idan aka zo za a dafa abinci ai ba rana da yake ba akwai lokacin da aka shuka masara masara akwai wanda take fitowa ta lalace akwai wanda an shuka ba ta tsirowa an yi asarar ta. wanda ta yi asara an tankade wanda ta tsiro din nan ta fito ta yi goyo akwai wanda ba ta yin ‘ya'ya za ta lalace, ita ma an tankade ta an zubar da ita, wata da ta yi goyon nan, a lokacin da ake yanke ta za a kawo gida take zubewa a hanya, wata a lokacin da ake dura a mota ake asararta, wata a lokacin da ake sassafe ta, ah, ake bambare ta ake asararta wata a lokacin da ake surfawa akwai wanda take zubewa a wurin ake zubar da ita wata lokacin da aka je nika ake asaran wata wata lokacin da ake tankade da rere ake asararta wata lokacin da aka zo ake tuka tuwon ake asara wata a talge take zubewa wata an tukan ma za a kwaso a yi mara sai ta zube a ƙasa a bar ta yi asaranta a wurin wata idan aka yi mara in an zo cin tuwon ana ɗaga loman sai ta faɗi ƙasa ta yi asararta to haka ake ta yi to haka Allah yake tankade da rereya shine ma kana Allahu liyazara na alama, ma antum alayhi hatta yamiza khabitha min kisa qur'ani ya ja kunnan mu da ja kar mu yadda mu yi asaran ayyukan mu ya ayyuhalladhina amanu atiqu Allah wa atiqu rasula wa la a a'malakum kar ku kuskura ku bata ayyukan kun ji Allah haka wannan duk wanda ke da wannan abu ina masa wasiya ko ina mata wasiya da kuma kaina da baji tsoron Allah duk abubuwa da muke na alkhairi mu gyara mu yawaita yawan istighfari mu yawaita zama da alwala mu tilasta kanmu wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala mu rubuta jadwali na kokarin yin salloli biyar akan lokaci in namiji ne a jam'i da zuwa wasu darussa masu amfani da kuma nisantan abokanan banza da sanya kanmu cikin abokanai na kwarai da kuma tsayawa tukur wajen addu'a na Allah ya taimake mu ya ba mu ikon koma kan ayyuka na nagarta wannan zai taimaka duk mai wannan jarrabawa insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam tana da ya ce yar shekara tara amma alamomin balaga duk kashi biyu duk sun bayyana mata shin za ta yi azumin wata guda ne alamomi na balaga idan sun bayyana za ta iya yi a cikin magana mafi inganci kamar yadda Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi ya faɗa manya-manyan alamomi da ake iya gane balaga da su da na maza da na mata Ya ce ko da shekarun ba su kai ba idan dai sun bayyana to bil haƙiƙa abin da ya fi dacewa shine a saka mutum ya azumi shi ya fi dacewa wallahu ta'ala alam sai na karshe saboda karancin lokaci take cewa malam ita ce mijinta ya sake ta kuma ba ta al'ada yaya iddanta zai kasance mijinta ya sake ta ba ta al'ada ka'ida matar da miji ya saka ba ta al'ada al'adan ya ɗauke ba a san dalilin ɗaukewansa ba kamar yadda take nunawa shine za ta yi iddan shekara guda ne wata tara na ciki idan ya tabbata babu ciki sai ce wata uku na al'ada wallahi lam yahidin ko kuma wallahi ya isna min al-mahir saboda yanke zamani sai ce wannan amma malamai na zamani daga ciki akwai fatawa da Sheikh Muhammad bin Salam Fahmi rahimahullah ya amsa da cewa idan har ya zama yanzu akwai wata hanya ta zamani da za a bi a samu yaqinan ba ta da ciki yaqini babu ciki tare da ita to yace za a iya dauke wannan wata taran dan amfanin wata taran daman dan a samu yaqinin ne so dukkan wata hanya ta sawwaka a samu yaqinin babu ciki idan aka yaki da wannan hanya aka samu yaƙinin babu ciki to sai a share wannan wata tarin sai ta wata uku shikenan ta gama wallahu ta'ala alam bisawab sai masu neman addu'o'i daban-daban wadda lokaci ba zai bada dama a karanta wato addu'o'in da suke nema ba dukkan takarda da kuka rubuta na neman addu'a ko da ba mu karanta ba Allah ya san menene ga sunan gaba gare mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amsa wa kowace ta. mu ne muke so a gaya mana Allah ko ba a faɗa ba ya sani Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi abin da kuka rubuta kuke da shi na damuwa Allah ya yi muku na bukatuwa Allah ya hada ku da alkhairi na sharri Allah ya kare ku zuriyar ku Allah ya mata albarka ya ba ku zaman lafiya da mazan ku ya kuma sauwake muku rayuwa ya amintar da ku a cikin rayuwa din abin da ya fi karfin ku Allah ya taimake ku abin da za ku iya Allah ya wuce muku gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh